Okay. Monsieur le Président, non. Monsieur le Président, information. Suivez. Motion d'information. Non. non. Motion d'information. Bayan shafe tsawon wuni ɗaya ana ta tafka muhawara a kan batun zaben kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar da ƙarshe da 'yan majalisun dokokin sun jefa ƙuri'ar zaben sabon kakakin majalisar inda aka zaɓi Honorable Ahmadu Salifu a matsayin sabon shugaban majalisar. Nombre d'enveloppe trouvé 76. Nombre de bulletins valable 74. Bulletin nul 2. Nombre de voix pour bulletin orange, c'est-à-dire la candidature de M. Amadou Salifou, 71. Monsieur Amadou Salifou est déclaré élu au poste de président de l'Assemblée nationale. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kenan Honorable Dauda Mamadu Marte da ya jagoranci tafiyar da zaben ke bayyana adadin ƙuri'un da dan takara Amadou Salifu ya samu a yayin zaben. Sabon shugaban Majalisar Dokokin ta Jamhuriyar Nijar ya doke abokin hamayyar sane dan jam'iyyar ANDP zaman lafiya da ƙuri'u 71 inda abokin hamayyar sadin ya tashi da ƙuri'u uku kawai. A cewar amadu Garba da ya sha kaye a zaben zaben da aka yi na sabon kakakin majalisar dokokin sai dai a ce sai hamdala kawai. Kun gani yadda dakin yake, eh? mutane da yawa ba su yi zabe ba. Don opposition duka opposition deputy na opposition ba su yi zabe ba. Abun fada ya yawa kuma waɗanda suka yi zaben ma Ibrahim ba cikin kwanciyar hankali ba suka yi shi. Yanzu sai dai a dauki hankuri mu ta yi haka nan. Babu komi ni na goda mutane demokrasi haka ne ko mutum buri ne suka bi ni alhamdulillah eh, tunda ni guri na ya cika eh, parce que ba so ba kowa ya yi takara. To amma sai dai a nasu bangare 'yan majalisun dokokin jam'iyyun adawa gaba ɗayansu sun ƙaurace wa jefa ƙuri'ar zaben sabon kakakin na majalisar dokokin Nijar. Kana a cewar Honorable Saidu Bakari Sangare ɗan jam'iyyar Lumana Afirka ta tsohon shugaban majalisar Hamma Ahmadu zaben sabon kakakin na majalisar dokoki ba abin mamaki ba ne. Amu a ganin mu zaben shugaban Assembly National mu kamar da nasaru da cewa sa'in non evenement hankalin mu bai tashi ba wato ba komi bane a gani. ba ganin mu ba komi ne ba su je su yi abin da suka so zabe babu ranmu su yi zaben su wannan ya zan butun su amma abin da mun ka ce ya kamata shi reglement interior na assemblée nationale ka'idodin tafiyar majalisa ya kamata waɗannan ƙa'idodi a kula da su. Dan jam'iyyar Amnesty da nasara mai adawa Honorable Ahmadu Salifu na ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyun da suka bijire wa uwar jam'iyyar tare da kama gwamnatin jamhuriya ta bakwai kuma ke ci gaba da ikirarin kasancewa 'ya'yan jam'iyyar ta Amnesty da nasara. A nan da 'yan kwanaki kalilan dai ne ake shirin rantsar da sabon kakakin majalisar wanda wasu manazarta ke ganin yana da jan aiki a gabansa ganin irin halin da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar take ciki mai nasaba da rudanin siyasar da kasar take fuskanta. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Haka ka kowa ya shaida shatan zaben. Ku yi zaben adali. ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa 'yan